نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin ƙur'ani a daidai wannan lokaci mai albarka yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha uku a watan ramadan goma sha har mun kai sha hudu sati biyu Allahu akbar yau za mu tashi akan darasi na goma sha hudu sati biyu kenan a watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ya haɗa fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna gaba ɗaya wannan annoba da muke fama da ita a najeriya da duniya gaba ɗaya da ta daura duniya ta sa ta a cikin wani hali Allah ta'ala ya nuna mana ta. ya Allah muna kaskantar da kai gare ka muna roƙonka da sunayenka mafi girma na alhayyu alqayyum ya Allah ta'ala ba don halin mu mutanen duniya ba Allah ta'ala a tausasa mana a raba mu da ita ya Allah muna roƙonka a cikin rahabarka da baiwanka ka nuna mana ƙarshen wannan jarrabawa saboda mu samu sauƙin rayuwa na ci gaba da bauta maka na ci gaba da taruwa da juna da tsaye da salloli yadda ya dace da yin aikin hajji da umra wannan abu a wurin Allah ta'ala mai sauki ne muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasu dalilin wannan Allah ya karɓe su a matsayin wanda suka yi shahada kamar yadda ya tabbata a sunna waɗanda suka kamu da ita Allah ta'ala ya ba su lafiya ya sa ta zama rahama gare su sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su kamu da ita ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare su sannan Allah ta'ala ya sa ta zama rahama gare su gaba ɗaya bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana sharri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu a gaggauce ba laifi mu duba abubuwan da suka sauwaka da tambayoyi kamar yadda na faɗa ba a iya amsa kashi ɗaya cikin ɗarin adadin tambayoyin da ake turawa ko da 1% ba a samun amsawa sai dai kada a gajiya duk wanda ke da tambaya mai ma'ana kada ya gajiya in Allah ta'ala ya ba da iko za a amsa a nan gaba kuma mu kiyaye cewa na kan faɗi muna ba da muhimmanci ga tambayoyin da ba a taɓa amsa su ba musamman a tafsirin bana ko kuma nan kusa ba amsa ba ko wanda suke da alaƙa da mutane da dama abin ya shafe su ko kuma wanda suke da alaƙa kai tsaye da abin da ake tafsiri a kansa Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah malam Allah ya jikan mahaifa da kakanni Allah ya musu rahama ya kuma kyautata namu bayan nasu amin ya hayyu ya qayyum malam menene alamun ɗaukewar jinin al'adan mace so alama na ɗaukewar jinin al'ada akwai magana da imamun nawawi rahmatullahi alayhi cikin al a juzi'i na biyu namba na 562 wanda malamai da dama sun maimaita haka ko a cikin takardunmu na fikihun malikiya da muka saba karantawa a nan cewa alamomin daukewar al'ada lahu alamatan akwai alamomi manya guda biyu na farko shine in kitsa uddam yankewan zuwan jini idan jini ya yanke wa mace daga zuwa na farko wannan iya nuna alamar cewa jinin al'adan da insha Allah ta'ala ya tsaya in ya tsaya na biyu kuma ana ganewa da khurujus safra wal kudura fitowar wani abu da yake zama yellowish da kuma brownish haka zai fito yalla yalla ko kuma ruwan kasa kasa shi ba kalan jini ne sosai ba iya daga cikin alama wasu kuma su ce alama ta biyu ya zama alƙasa albaiba shine fitowan farin abu daga cikin al'auran bata shi ma alama ne na ɗaukewan jini in kita uddam ko kuma khurujul kudra wa sufura ko kuma alqasa albayda wani farin abu da yake fitowa musu wani lokaci kaman zare haka yake fita na hudu kuma aljufu ko da bushewa bushewa na gaba yana iya zama daga cikin alama na daukewan jinin al'ada na mace insha Allah ta'ala cewa alkudura da asufura in jini ya canja kala musamman a kwanakin al'adar mace ya wuce canja kala din ya nuna alaman jinin ya dauke ne in ya koma ruwan kasa kasa ko kuma yalo yalo saboda hadisi da ummu salba radiyallahu anha riwaya ta imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 307 da take cewa kunna la na'uddu sufra wal kudura ba'da tughri shay'a idan jinin al'ada ya wuce ba mu damu da mu kirga abun da ya biyo baya mai kalar ruwan dorawa ko kuma wanda ya fito da ruwan kasa kasa ba saboda wannan baya hana masa tsarki in ta saba kwana shida bayan kwana shida sai ta ga wani abu ya fito ruwan kasa kasa ko yalo yalo wannan ba zai hana ta ibadarta ba idan kuma ta ga bushewa a kwanakin ɗaukewan al'adanta ya yi in tana kwana shida a kwana uku sai ta daina ganin komai sannan sai ta ci gaba da yin wanka tana sallarta wannan shi ne ka'ida ba dole ne sai an kai kwanakin da aka saba ba in ya ɗauke kafin lokacin sai a ci gaba da yin ibada wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce malam ce ta haihu yaushe ne ya kamata ta yi wanka ta fara yin sallah to malamai sun kara wa juna ilimi akan in mata ta haihu kwana nawa take yi akwai malamai da yawa sun tafi akan kwana 60 wasu sun tafi akan kwana 40 amma babu kokonto waɗanda suka tafi akan kwana 40 hujjansu ta fi ƙarfi dogaro da hadisi na ummu salma radiyallahu anha wanda ke cikin irwa'ul ghalil fi takharij ahadith manar sabir hadisi na ɗaya, cewa kanatin nufasa'u taqudu fi ahdi rasulillah ba'da nifasiha 40 yawma mata masu haihuwa sukan zauna suna jiran jinin haihuwansu ya ɗauke, bayan haihuwansu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsawon kwana arba'in. don haka a magana mafi inganci da dalili ya fi karfi ne bayan kwana arba'in mace tana iya ci gaba da yin sallah ko da wani abu ya karu akan kwana arba'in to wannan zai zama jinin istihaba ne don jinin istihaba shi jinin cuta ne yadda yake zuwa bayan jinin al'ada yana kuma iya zuwa bayan jinin haihuwa Mafu? tayyib haka idan muka duba cikin almuhuni na ibnu kudama a juz'i na farko shafi na 400 ashirin da tara da kuma mujalladi na farko na sharhul mumti ala zadul mustaqani na ibn usaimin rahmatullahi alaihi namba na 281 dukkan su biyu sun yi tarayya idan mace ta haihu wanda nadiran da iya da wahala ya samu ta haihu yanzu sai zama take jini bai zo ba shin za ta zauna ta jira ko ba za ta jira ba sun tafi akan ta babu bukatan jira gare ta kawai tana aihuwa sai jinin ya zo kaɗan bayan awa ɗaya biyu ya ɗauke yana ɗaukewa sai ta yi wanka da cigaba da sallanta saboda kwana arba'in ɗin maximum waiting period ne na wannan postpartum ko postnatal bleeding ɗin mafi yawan kwanaki shine kwana arba'in amma in allah ta'ala ya taimaka ya ɗauke gaban kwana arba'in kai suka ce ko a ranar ya ɗauke tana da ikon ta yi wanka ta ci gaba da yin ibadarta idan muka duba cikin fatawa ta na da'ima lil buhuthil ilmiya a mujalladi na biyu namba na 240 sun kara bayani da cewa kaddar aiwa mata CS ba da haka bata haihu ta yadda aka saba aihuwa na yau da kullum ba sai aka cira dan wajen kasan cikinta kamar da ake cire musta dalilin wannan sai zama jinin haihuwa kwata-kwata bai zo ba ita kwana nawa za ta jira a magana mafi inganci suka ce ita wannan ba ta da jiran komai in dai jini bai fito dalilin cire ɗan da aka yi ba to sai da ci gaba da ibada ibn usaymin rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa na sharhul mumti din a mujalladin farko yace a fahimtar sa a wannan hali in jini bai fita ba to yin wanka ma ba wajibi bane akan ta sai dai alwala saboda shi wankan mu kiyaye ba fa wankan haihuwa ake ba wankan jinin haihuwa ne akwai bambanci shi wankan yana zama wajibi akan mata ba wankan haihuwa ba ne a'a wankan jinin haihuwa ne so za ka yace in jinin bai zo ba wankan bai waje ba a kanta sai dai ihiti siyasar saboda samun nutsuwa idan ta yi wanka wannan ba laifi ba ya ce bari na yi wanka da so za ka aka yi mata cs in ta ga dama kawai babu jinin da ya daga a jikinta karfe sha biyu na rana karfe ɗaya da rabi ko biyu ko uku ko hudu ta farfaɗo ta gata ta sallah sai sai a zahar ta yi la'asar in ta yi wanka ya yi kyau a wannan halin sai ta yi alwala sai ta yi ibadarta so da ka asali mu kiyaye ba wankan haihuwa aka kira shi ba wankan nifasi ne shi kuma nifasi shi ne postnatal bleeding wannan jinin da ke zuwa shi ake yi wanka so da wankan duk inda nasu ya kira shi ya kira shi ne da wankan jini na haihuwa ba wankan haihuwa ba mafhum tayyib wallahu ta'ala a'lam wannan ta ce ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayu ya kayo malam menene period wato tsawon lokaci da mace mai hulɗi take zama ta sake yin aurenta a cikin zazul ma'afi hadi khairu ibad juz'i na biyar namba na 195 zuwa 196 ibn al-qayyim aljauziya rahmatullahi alaihi ya yi magana mai tsawo a kan cewa abin da ya tabbata a sunna ga matar da aka mata kulɗi shine jini ɗaya take yi ba biyu ba ba uku ba tana jini nawa jini ɗaya take saboda hadisin sabit bin qais da yayi wa matarsa kulɗi da muka kira a karatun jiya wanda imamu abu dawud rahimahullah ya kawo shi a hadisi na tara. bayan an yi hulɗi sai annabi ya ce mata ki je ki zama al'ada ɗaya al'ada ɗaya ce mata bai ce ta yi al'ada uku ba so da haka a ka'ida matar da aka yi hulɗi tana yin jini ɗaya ne kamar yadda ake istibra'i ko kwadon mahaifa ita ba uku ba ne wannan yake ƙara tabbatar da cewa hulɗi ba shikan aure ba ne ɓata aure ne don shi shikan aure al'ada uku ake masa game al'ada wannan shi kuma bai zama shikan aure ba ya zama menene ya zama bata aure ba ba an saki aure ba so kula ga wannan a magana mafi inganci in sai al'ada daya a inda aka yi hulɗi miji ya ce take tana so a rabu shari'a ta haramtar mata neman shika idan babu dalili na shari'a dalilin shari'a ko a ce miji baya sallah ko baya azumi ko kuma yana shan giya ko yana luwaɗi ko wani abin da ya kama da haka daga kaba'irai ta yi ta yi ya daina yaƙi a nan ya halatta ta nemi shika amma haka wata ji ba ta son aure amma babu wani dalili mai karfi na addini da ta ƙi shi to nan haramun ne ta ce sake da sai dai ta ce a yi hulɗi hulɗi kuma shine abin da ya kashe a aure za ta mayar masa duka ko wani bangare na wannan abun bisa ga yarjejeniya idan ta mayar shi kuma sai ya yadda da ce a ɓata auren alƙali na iya ɓata aure iyayensu ko waliyai da wakilai suna iya ɓata wato a nan jini ɗaya kake yi ba jini uku ba dogaro da hadisin sabir bin qais riwayar abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 2229 to zaka wani ita ce magana mafi inganci wallahu ta'ala ala saboda karancin lokaci sai mu tsaya anan don mu ci gaba da tafsiri za mu tashi insha Allah darasi na goma sha hudu kamar yadda kuka faɗa ko a watan ramadan hijira shekara ta 1441 aran ma a daidai kan wata aya aka tsaya biya mun tsaya akan aya ta 200 da talatin da ɗaya a kanta muka tsaya ko kanta za mu tashi eh? da talatin da ɗaya aka yi ko a kanta za a tashi a an arama yau za mu yi musu da arama kenan ko mun je ba kyau musu ko ni tunani na kamar mun tsaya a ta 230 ne mu tashi a ta 231 ba ni zaton mun fara ta ɗaya ina gaba mu fara da bako mun tsaya daidai wa tilka yi yubayyinu hali ƙauni ya alamuna za mu tashi ina zatar akan wa idza mun nisa amma tun da kai ne mai jan baki duk abin da kan nutsu da shi sai ka tashi a kai na ka alƙalancin daga inda inda akwai taron jama'a da tuntunin an yanke mana eh, amma dai ni zato na haka ne to gara a yi maimaita abin da a ce ba a yi ba ma an fassara za mu gane ko an yi ko ba a yi ba jiya mm, insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعبدوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن الله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا الله تعالى يقول وإذا طلقتم النساء إذا كن سكماتا فبلغن أجلهن سكذو زواج أجلنسو شيني بمعنى ajalinsu ya zo kusa na kammala iddansu mai yin illa ko da jini ko da watanni ko da haihuwa fa'amsikuhunna idan kuna so shika ɗaya ne ko biyu za ku iya rike su bi ma'arufin tare da ma'arufi abinda aka sani cewa kyautatawa ne a urufi aw sarrifuhunna bi ma'arufin ko kuma kuna iya sallaman su da kyautatawa wala tumsikuhunna kada ku rike su diraran cutarwa lita'atadu don ku ketare iyaka wato don ku zalunce su wa man yaf'al zalika duk wani wanda ya rike mace dan ya mata azaba ba dan zaman aure ba ko ya da ita kawai dan ya cutar da ita faqad zalama nafsa haqiqa ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riƙe ayoyin Allah subhanahu wata'ala su zama ka abubuwan wasa ko izgili ko sharholiya ko ba'a zkuru kutuna ni'matallahi alaikum ni'mar Allah akan ku wa ma anzala alaikum da abin da Allah ta'ala ya saukar a kanku minal kitabi na Ƙur'ani mu kenan dan wannan na magana akan mu ne wal hikima da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya'izukum bi Allah yana muku wa'azi da wannan abin da ya saukar muku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa'alamu ku sani annallaha lalle Allah bi kulli shay'in ga kan kowane abu alimun mai ilimi ne iliminsa ba abun da ke boya tsuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a sammai ko a kasai ba abun da yake buya masa wa idza tallaqtumun nisaa bi ma'ana wa idza tallaqtum az-zawjat idan kun sake matanku wani iya da mata daya wani iya da biyu wani iya da uku wani yana da hudu sai Allah ta'ala ya kawo saɓani na rabuwa dalilin wannan sai rubuta shika misali ya ce ya yi shika ɗaya kamar yadda ya tabbata a sunna cewa ba a shika biyu a lokaci ɗaya ko shika uku mun yi magana a kai jiya sai dai a yi shika guda ɗaya a lokaci ɗaya kuma akwai shikan da muka yi bayani da malamai suka kawo nassosi cewa waɗannan shika ko an yi su ba su tabbata ba shikan mace a cikin al'ada ko shikanta bayan ta samu tsarki amma an yi mu'amalan aure da ita ko shika a cikin tsananin fushi wanda har mutum bai san me yake fara ba manzon Allah ya ce a wannan babu shi kamar yadda muka yi magana mai tsawo na'am to a lokacin da kuka sake fa balagna ajalahunna fassara biyo, fassara na farko suka ce fa balagna ajalahunna sai ajalin iddan su ya kare in ta kammala jini na uku a fahimtar imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da imamu abu hanifa masu ba ta yi wanka ba idan miji ya mai da ita auren ya gyaru fahimta ta biyu ta malamai matukar ya bari ta kammala jini uku to aure ya kare to da aka fassara su fa balagna hunna ai idan sun kusanci kare wanne to da aka kenan gabannin jini na uku ya dauke kana iya mai da ita amma in ya dauke fahimtar malamai na biyu cewa in ka mai da ita auren bai koma ba to duka kowanne suna da nasosi abin da ya fi muhimmanci shine in kana sha'awar mai da mace karka kuskura kai jini na uku baka mai da ita ba in ku ta yi to gabanin ya dauke za ka iya mai da ita amma in ya dauke to kuma ta shiga cikin fatoyi guda biyu kowanne alkali na iya hukunci da ita ko ya ce baka shi ya dauki fahimtar cewa in ta gama al'ada na uku aure ya kare ba ka da ikon mai da igiyar yana iya ɗauka kuma ya ce a sai ta yi wanka to kaga in kana so ka kubuta a wannan to dukkan abin da za ka yi na taking decision shine kayi yi gabanin kammala jini na uku mafhum tayyib ku hunna kuna iya rike su shi ne za ka ce kame da ita kuma a wajen ne da ita din nan shari'a ta karatar da mu son samu a samu shaidu fahimtar imamu shafi'i da abu hanifa dole sai ka ce wance ka kame da ita a afuwan za ka iya kame da ita suka ce kuma za ka iya wani aiki da zai nuna kame da ita idan ta fahimta shi kenan yayi ba sai kai magana ba sai ka ce to yau kuma kwananki ne tana idda a gidan ba ta tafi ba in ka ce yau kwananki ne to ai ta fahimci kenan kame da auren ne to kuma sai ka nemi waliyanta ka ce to na me da auren wanta daman shi ɗaya ne yanzu na me da ita to suka ce za ka yi wani action ko ka ce yau kwanan ki in ta zo ta ta kawo kanta da ce to shikenan daga yanzu ki ci gaba da girki suka ce wannan magana yayi amma sai ka gaya yan uwanta waliyanta san yanzu an me da aurenta kuma ana bukatan a samu shaidu kamar da qur'ani ce. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا to arma ya ɗauko suratul talaq rabin aya ta biyu da kuma aya ta uku ko so wannan muhallu shahid ne Allah ta'ala yace wa ashidu zawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah ga anan Allah ta'ala yace a samu shaidu kuma shaidun nan da za su shaida wani a mai da wance a ka'ida mafi kankanta shaidu biyu ake so mutane biyu in ya haura biyu babu laifi amma akalla a samu mutane biyu shaidu ne son samu ɗaya daga bangaren ka ɗaya daga bangaren ta su shaida cewa wani ya mai da matarsa kaga hikimar yi kidda a gida kenan Allah ta'ala yake zalika yu'azu bihi wannan ana wa'azi ne da shi kamar da karshen ayar nan yace ya izukum bi a san yu'azu bihi kaga sai gina magana akan me wa'azin ba a fade shi ba lam yusam fa'iluhu ba kira fa'ilin ba shine mablulil majhul kenan amma anan sai yace ya izukum bi Allah yake muku wa'azi don haka Allah ne me wa'azin kuma yace wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda yayi takawa ga Allah miji ko mace suka bi dokokin Allah duk mafitar da suke nema Allah ta'ala zai ba su mafhum tayyib don haka sai ku rike su da kyautatawa aw sarrihu kunna bi ma'rufin ko kuma kuna iya rabuwa da su da me da kyautatawa bi ma'ruf sai a duba me a urufi kyautatawa kaga anan shari'a ta amince da aiki da al'ada da bata ci karo da shari'a ba sai ka duba a cikin al'adar ku me ake na kyautatawa idan za a rabu da mace kudi ake bayarwa ko akwati ake saya mata a dora kaya ko kaza kaza sai ka duba a al'adun menene za a iya zama an kyautata wa mutum to shi yasa Allah ya ce ku musu ma'aruf wannan shine mafi kankantan abin da ake yi wa matar da aka sake ta in ba haka ba kuma a mata ihsani shine rabin farkon ayar da aran ma ya yanke bai kawo ba shine da Allah ta ya ce fa iza balagna ajalahunna ko fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bi ma'arufin kaga nan ma ya maimaita ma'arufi ayar da muka kira ta baya shekaran jiya kuma yace bi ihsanin da kyautatawa to kaga ma'aruf shine mafi kankantan abin da zaka yi ihsani shine kololuwa ga wanda ka rabu da ita da wanda yake bayyana mana darajar ihsani yafi darajar ma'arufi wala hunna diraran li ta'tadu kar ku me da igiyar auren diraran dan cutar da su kalmar diraran wannan maqulan li ajalihi ne kada ku me da igiyan auren kawai don manufar cutar da su shine kenan bari ya kara ajalin zaman auren ya me da ita ya yi extending period na punishment da zai mata wato ya tsawaita don ya mata azaba a jahiliya suna wannan lokacin da babu iyaka na shika mutum zai iya yi daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma yadda ya ga dama to sai mutum in yana son azabtar da mace sai ya barta sai ta kusa gama iddata sai mai da ita in ya da ita sai bayan lokaci sai sake ta in ta kusa gama idda sai mai da ita in ta kusa an an zauna kuma sai kara sake ta sai ta mata haka har ya azabtar da ita wani sai ya sau ɗari shiga sai Allah ta'ala ya rage adadin shika sai ce guda uku ake yi a yi ɗaya a dawo da ita a yi biyu a dawo da ita a uku a dawo da ita kuma bai halatta ba haramun ne shika uku a kalma ɗaya in kuma an yi shi magana mafi inganci bai auku ba guda ɗaya ne auku kamar yadda muka yi magana mai tsawo je akan wannan mafhum sai za ka ba a ne da mace dan a mata azaba wannan kuskure ne in muka duba ga hadisi da yake cikin sahiha hadisi na 250 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace duk wani wanda ya cutar Allah ta'ala shi ma zai yi sanadin cutar da shi wanda ya tsananta wani shi ma Allah ta'ala zai zama sanadin tsananta masa wannan yake tabbatar mana ba a rike mata don cutarwa addini bai yadda da cutarwa ba in kana sha'awar auren da sai ka mai da igiyar aurenta idan ba ka sha'awa kawai don mugunta ne to ko da ta cutar da kai ka yafe in akwai abin da ya zama dole ba za ka yafe ba to sai dai kuma ka je wajen iyayenta ko waliyanta ko alkalika ne mai ka amma ka rike ta kuma don ka cutar da ita addini bai yadda da wannan ba mafhum tayyib li wannan li lamun lil aqiba ne lamul aqiba ne kada ku yi wannan dan ku jefa su cikin cutarwa ake nufi kar ku yi don jefa su cikin cutarwa in kana da bukatuwa gare ta ne da igiyar aurenta in ba ka da bukatuwa ba ta da koma gidan waliyanta ko iyayenta ta zauna ta nemi wani sabon bazawari wa man yaf'al zalika duk wani wanda ya aikata wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa a baya na rike mata dan ya cutar da ita ko dan ya azabtar da ita ko dan ya walakantar da ita faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa bayan kuma ya zalunce ta saboda mai dalili zaluncin ka zalunci dan uwanka a musulunci zaluncin kanka yake dawowa saboda me saboda zunubi kake dauka bi ma'ana faqad zalama ha wa zalama nafsahu ya zalunce da kuma ya zalunci kansa dalilin zalunta ta da yayi kaga kenan addini bai amince da ayi zaman aure da zai zama zalunci ba dukkan namiji da mace da ke aure sai mu nutsu mu duba wace mace kake tare da ita ko nake tare da ita ko yake tare da ita dan a zalunci juna in dan wanne ne to nan bai da amfani ko dan a bai da amfani wajibi ne a yi zaman aure don ibada ne kuma cikinsa a kyautata wa juna fa amsiku hunna bi ma'rufin Allah ta'ala yake ku rike su da kyautatawa kuma yake ashiru hunna ko bil ma'ruf cikin nisa'i aya ta 19 kaga ashiru hunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa na aure shine mu'ashira zawjiyya zaman aure da kyautatawa zuwa ga matanku haƙƙi dai namiji ya kyautatawa matarsa ba wai ka zauna ba ka murmushi a gidanka ba ba ka kyauta wai mai me wai dan kada a rena ta ai in ba ka san reni sai ka bar ta a gidan mahaifinta amma in dai ka dauko mace ka kawo gida to duk matsayinka sai ka sassauko da matsayin nan kasa in kai malamin ta na islamiyya ne ta zo ta ce akara makalla to ran da ka aure ta ka kawo gida kuma sai ka duk wani wa'azi a duniya zai amfani amma naka kuma amfanin sa kaɗan ne sai ka fahimci haka ɗaya daga cikin magabata ya taɓa tambayin iyalinsa ba sai na kira sunan ba manya-manyan magabata da suka yi wa musulunci hidima a najeriya ya ce me yasa kike bani wahala ne amma in na fita waje kuma talaka suna girmama ni mutane har iyayen ki mata in sun gani ana akara makalla budan bakin da ke to ka taɓa zuwa mutum da kake zuwa mun ne ai baka taɓa yi ba ba ka taba approaching din sai da kake approaching dina ba wannan ita ce amsar da ta bace to shi yasa ita mace in dai aka yi aure ko a gaban ka ta haddace Qur'ani ko ɗalibar barka da Islamiyya tun da ka amince yanzu a yi zaman aure to dole ka sassauko da matsayinka kuma ko limanci kake a harami in dai kai aure to sai ka yi hakuri ka sassauto ba za ka zama kana liban a Abuja ko a Gombe ko a kano ko a kaduna ka zo ka ce wai ko a zaria wai ka ce wai yadda ake maka ajin islamiyya ko da zaka zo masallaci ana akara maka la ana arama ya imam kuma ka shiga daki ka ajiye hula kuma a maka wannan ba a'a ba a haka in kana so ta maka wannan to tun farko ka batta ta gama hadda ta fita a makarantar lafiya to a nan da dawa ajin matan aure zaka tana akara maka la amma in kuma ka ce a kawo maka ita gida to sai kai hakuri wannan dole ustadai su kiyaye sai ce wai a makaranta tana girma ba shi yanzu da ya aure ta babu doka za a yi haka kuma kai ba kai wa kanka adalci ba za a yi abin da ta rinka da ne qur'ani da asuwaki wala tattakhidhu ayati llahi huzwa Allah yake kada ku rike ayoyin Allah a matsayin abun wasa ko abun izgili ko sharholiya ko abun ba'a me dalili saboda yi wa shari'ar Allah karantse da kunnan uwa shegu wallahi yi wa addinin Allah irgili ne a karanta mutum aya ya je kiyayewa har a yanzu matsalar zamantakewan aure na neman gyara a kasar mu da dama sun gagara gadon muhimmancin kyautata wa juna ta masa walakanci ko ta kula da shi ma bari ya kula da ita ita ma mai kwanta ya hakuri sai ta ce sai ta rama shi ma sai ce to bari ya rama to duk rayuwar ta kare a retaliating ne yayi tayi tayi yayi yayi tayi tayi yayi haka ake tayi mu ɗauki irin rayuwar abu darda da umu darda radiyallahu anhu ba yace to Allah in kin ga nayi fushi ko kin fi ni gaskiya kada ki fushi ni kuma na miki alƙawari in kin yi fushi ko na fi ki gaskiya ba zan yi fushi ba saboda in biyu suka yi fushi ba a fahimtar gaskiya kuma ba a magance matsalar da wuri so dole mu ɗauki usulujin in ɗaya fushi kada ɗaya ya kuskure duk ma'auratan da suka ɗauki wannan tsari insha Allah ta'ala za su yi nasara don haka wala tattakhidu ayatin la yuzuwa kar ku rike ayoyin Allah abun wasa ko izgili ai ma'ana la taj'aluha alhuzu'a kar ku sanya su al-huzu'a shine kar ku sanya ayoyin Allah a matsayin abun wasa maf'ulun ismul maf'ul ne mafhum oke mahzu'a la taj'aluha mahzu'a kar ku sanya su abun izgili sai ka mai da shi ala wazani maf'ul mafhum to za kar a mayar abinda Allah ya ce kar mu mayar duk waɗannan kafin da muke da haƙƙin aure daga ciki shine in an yi shika a kyautata in an yi shika a batta ta zauna a cikin gidanta kada a fitar da ita kamar yadda suratul talaq ta kawo in muka duba suratul talaq ayoyi sura ce guda Allah ya sauka akan shikan aure sura na da ayoyi nawa ayoyi guda goma sha biyu خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما شيني كرشنت آية قوم شابيو تفارد يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم وأن آية يقول قوم شابيو دكا ننسو نسورة شكا أوريني akan shikan aure Allah ta'ala yake magana ana karantar da mu ladubba na daga cikin daukan ayoyin Allah izgiri ko wasa shi ne mutum ya sake mace ya kore ta sai ka barta a gidanta ya idda ka gabatar mata duk abin da ake so na idda kuma ka kyautata mata tana idda in ta kammala idda in za ta tafi ka sallame ta gwargwadon yadda za ka iya kyautatawa zuwa gare ta waɗannan ba su ne irin abubuwan da Allah ya ce kar mu rike ayoyinsa na izgiri yau sai an yi shekar aure guda ɗari da kyar ka samu guda biyar da ake idda a gidan ko shi ya hana ta yi ya kore ta ko ita kuma saboda tsabar girman kai ta fi karfin ta zauna a gidan ta yi saboda ne shi wa ne ne zai kore ta da zauna a gidan ai ba a sa bane Allah ne ya faɗa kar ki rika jin kin fi karfin wani ki rika cewa wannan umurnin Allah ne in kin yi ba kin yi dan shi bane kin yi dan Allah ya ce a yi ne wannan daga cikin sunan al-mahjura wato sunnonin da aka kaurace musu da wajibi sai an raya su in za a guji shikan shi yafi in ya zama dole kuma to a kiyaye sunna a cikin sa wallahu ta'ala a'lam wa zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku in an ce ni'imatullah ni'imar Allah iya daukan jam'i ne saboda a ka'idan malaman usulul fiqh al-mufrad al-mudaf ya ummu in aka kira mufradin abu wato singular guda daya sai aka jingina shi a jikin wani abu kamar na ce ka share ɗakin Allah ina nufin ka share duk masallacin da ka gani ne saboda mai kiransa ɗakin Allah mun jingina ɗakin zuwa ga Allah to dalilin jingina ya zama duk wani masallaci ya shiga cikin wannan ma'ana din shi yasa Allah ta'ala zai iya kiran guda ɗaya kuma ya kira shi kamar da adabi وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم آرما ما يا سامو من المثال من كون ذي يفسر أبننا نكيني في أنا شيني سكن سورة النحل آية قوم الشاترة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آية قوم الشاترة Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu in za ku irga ni'imar Allah ni'imar Allah la tuhsuha ba za ku iya kididdige so ba za su kare ba to kaga anan sai ce ni'imar Allah bai ce ni'imomi ba me dalili saboda an jingina ni'imar zuwa ga Allah aka ce ni'imar Allah ni'imar Allah dalilin jinginawa duk wata ni'imar da Allah ta'ala yayi a duniya to tashi da ciki sannan kuma mu kiyaye fa babu wata ni'ima a duniya daga asalinta ba daga wurin Allah take ba وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله وانا اتما سكين سورة النهال آية 53 وما بكم من نعمة دكا وانا أبنك تاردكو ننعمة فمن الله والله دقا ورد الله يكي yanzu a halittar kanmu daga gashi zuwa kafa dan adam bai isa irga ni'ima na Allah ya masa ba in ka dauki a rayuwarka lafiya ni'ima ce abinci ni'ima ne wajen zama ni'ima ne yanzu a nan wurin ni'imomin Allah ba za su kare ba rigar mu ni'ima ne in ba haka ba da ganye za mu daura hula ni'ima ne tabarau ni'ima ne a gobe ka duba lokaci ni'ima ne ka samu qur'ani irin wannan bugun ni'ima ne ya zama akwai na'urar da ake daukar sako za a sa a rediyo ko a talabijin wanda bai wurin nan kuma ya saurara ni'ima ne saboda sahabbai ma Allah ta'ala bai ba su wannan ba fanka ni'ima ne keke ni'ima ne AC ni'ima ne fridge ni'ima ne gas cooker ni'ima ne mota ni'ima ne mashin ni'ima ne jirgin sama ni'ima ne asibiti na zamani yanzu a yi testin cuta ma a gane na annoba ni'ima ne Allah ya ce wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah duk wata ni'ima da ke tare da ku wallahi daga wurin Allah take dan adam sanadi ne saboda me saboda shi ma wanda ya kirkira abun Allah ta'ala ya bashi ilimin kuma ya gadar da shi ya nuna mar hanya yayi har abun yake amfanan ku thumma idza masakum ad-darru ilayhi taj'aluna idan kun samu cuta ga kuke komawa zuwa ga Allah yanzu duk wanda kai magana da shi akan covid-19 sai ce maka wallahi abin fahimta sai dai addu'a kuma duk duniya mai hankali ya gane komawa zuwa ga Allah shine mafi girman mafita saboda me ku samu bakin zaren ba wajen neman maganin ko kuma ɗaukar wasu matakai a yi nasara sai Allah ta'ala ya ga dama in bai ga dama ba zai yi ba mu duba black death da aka yi a wajen 1345 a europe annoba aka yi ta yi sanadin a wasu alkalima akalla mutum miliyan 200 suka mutu a duniya ta wuce shekara 700 da yankai da suka wuce mutum miliyan 200 a wasu alkalima suka mutu a kan annoba guda daya ana kiranta bakar mutuwa black black ko kuma a ce bakar annoba duk ana kiranta mutum miliyan 200 duba adadin nan a wancan zamanin hatta abubuwan zamani da ake dauka da magani babu mutum babu wani hanyoyin sadarwa mutum zai tashi daga wani gari ya gudu wani gari in ya je su samu duk garin kowa ya rasu babu wanda ya saura a garin an yi annoba da yawa ba a hijira shekara ta 200 da yankai an yi annoba ga annoba a tsaun da aka yi a zamanin sahabbai radiyallahu anhum wanda ta yi sanadiyar rasuwar manya-manyan sahabbai irin su abu musa al-ashari radiyallahu anhu waɗannan akwai misalai da dama na annoba da aka yi akwai wadda aka yi shekara 700 da yan kai bayan hijira akwai wadda aka yi shekara 228 bayan hijira dukkaninsu annoba babu irin wacce Allah ta'ala bai jarrabi al'umma da ita ba wadda ta yi sanadiyar abu ubai da bunan jarra radiyallahu an sahabbai sun rasu a watan annoba ta asa'un din da aka yi ta amwar so da aka duk ni'ima daga wurin Allah kuke in kuna cikin ni'ima kuka ga wata fitina ta kare ku to ku koma zuwa ga Allah a wannan lokaci koma zuwa ga Allah kowa a cikin mu ya gane zunuban sai tuba zuwa ga Allah kowa yana da gudumawa duk kowa ya zauna yayi tsamiye wa kansa hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu gane kurakuran ka tuba zuwa ga Allah na gane na wannan tuba zuwa ga Allah a ran ma ya gane tuba kowa ya gane tuba na biyu mu yi tsayuwar daka wajen addu'a mu yi kiyamun laili mu roki Allah ya dauke mana ita in mun zo buɗe baki ana karban addu'a mu yi addu'a 'ya'yan mu ƙanana da ba su yi wa Allah laifin komai ba babu alƙalami a kansu mu roƙi Allah mu roƙe su su mana addu'a mu karantar da su yadda ake addu'a mu shagalta da karanta qur'ani muna addu'a mu yawaita karatun qur'ani muna addu'a mu yawaita yin sadaka muna addu'a muna tawassuli da wannan muna roƙon Allah ya karɓa idan muka koma zuwa gare shi insha Allah ta'ala za a samu sauki zaka dukkan ni'ima daga wurin Allah ne in wata ni'ima kuka samu jarrabawa ko ta taɓuwa a cikinta to sai ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala da abin da ya saukar alaikum akan ku minal kitabi na littafi shine qur'ani kamar yadda yazo a cikin suratul kafi aya farko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga wannan akan annabi Muhammad aka saukar alkitab ya koma ga wannan ne wani wuri in kaga alkitab ana nufin at-taura ne a cikin qur'ani amma a inda wannan aya ta zo ke bayyana alkitab na ishara zuwa ga qur'ani ne sannan wal hikima kuma na komawa zuwa ga sunna an kira sunna da sunan hikima saboda akwai hikima a cikin sunna da yake nan na biyu malamai suka ce yadda Allah yake kira alkitab wal hikima a wurare da dama a qur'ani wanda kuma yake ishara alkitab qur'ani sunna kuma alhikima sunnar annabi Muhammad sallallahu sallam iya nufin cewa ba a aiki da ɗaya ba tare da an sa ɗaya ka fahimta ba dole sai ka haɗa ƙur'ani da sunna kake fahimtar addini in mutum ya ɗauki ƙur'ani yake ba ruwan sa da hadisi ba zai fahimci ƙur'anin ba ƙur'ani an ce mu yi sallah in dai ba zuwa za ka yi ka koma allah nuna mun gidan yan nan ga ta kana jone jone ba ba da za ka yi ka iya sallah a yadda ƙur'ani ya karanta sai ka koma hadisi ba zai yi ka iya ba kan azumi ba za ka iya azumin yadda dace ba sai ka koma zuwa ga hadisi saboda hadisai ke taimaka wajen fahimtar qur'ani shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi yayi littafi muhimmi mai suna manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'an matsayin sunna a musulunci da kuma bayanin cewa ba a wadatuwa da qur'ani a ajiye hadisi sai an hada guda biyu shi yasa Allah ya tabbatar mana da haka sai ce alkitabu wal hikima iya nufin qur'ani da sunna kamar hasan ne da Usaini. dole sai an gwa masu wuri da ake bautan allah bautan allah a fahimce da kuma a yi ta da ilimi saboda allah ya turo annabi ne don ya zo ya karantar da mu ya kuma mana tafsirin qur'ani haka kwaye wa sahabbai suka koya wa tabi'ai atba'u tabi'ai tabi'ina har allah ta'ala ya iso da ilimin zuwa gare mu kalmar alhikima a wannan wurin na nufin sunna amma takan zo ma'ana da dama a ƙur'ani tana iya zuwa akwai wuri ɗaya da ta zo a ƙur'ani da alhikima na nufin sunna inda Allah ta'ala ya yi bayani mu yi da'awa da ita hikima din ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي Ahsan. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعو إلى سبيل ربك ونسين سورة النهال آية دليل أشرين دبير الله يقول ادعو كي دعوة كي وأزي كي يتزوى زوا كفرك السنكة بالحكمة ابن عباس الله يكرمه سيدا يتي بالحكمة أي بالقرآن saboda hikima a wurin Allah iya nufin Qur'ani yanzu cikin Qur'ani akwai hikima to kaga kenan a Qur'anance an kira Qur'ani da hikima kuma a wani wuri an kira sunna da hikima saboda me saboda tushen su ɗaya ne tushen Qur'ani da sunna wuri ɗaya duka daga wurin Allah subhanahu wata'ala ne saboda ya kan turo wahayin Qur'ani ta hanyar mala'ika Jibril ya kuma turo al-hadith al-qudsi ko alhadisin ilahi ko alhadisin rabbani zuwa ga fiyayyen halitta kuma ya bamu shaida akan sa cewa baya magana da sarrai sai dai wahayi aka masa to da kaga alkitabu wal hikima, qur'ani da sunna kuma ba ma fahimta sosai mun fahimci tafsirin magabata ala fahmi da salih yaya magabata na kwarai suka fahimta daga sahabbai daga tabi'ai daga atba'u tabi'in su ne karnunnuka al-mufaddala wanda suke masu falala wanda akwai karancin son rai a wancan zamanin to sai mu ga yayi suka fassara qur'ani sai mu dauka mu yi aiki da shi kalmar hikima ta zo a qur'ani akalla a wurare ɗaiɗai guda 20 a qur'ani da Allah ta'ala kira alhikima alhikima alhikima wani lokaci ya nufi qur'ani wani lokaci ya nufin hadisi wani lokaci ya bayani hikima abin da ya ba wani annabi wani lokaci ya kira wani salihin bawa kamar lukman ya ce ya bashi hikima duk waɗannan sun zo amma inda aka kira alkitabu ana nufin qur'ani wal hikima ana nufin sunna su kuma akalla akwai wurare guda shida a cikin ƙur'ani wanda ƙur'ani ake nufi da sunna matsayin alkitabu wal hikima akwai guda uku a cikin bakara akwai ɗaya za mu samu a cikin ali imrana akwai ɗaya a cikin nisa'i akwai ɗaya a cikin suratul jumu'a har ma zai iya nemo mana wannan ita ce dai ta uku ina zaton biyun mun basu a baya idan ka koma kissar annabi ibrahim za ka samu ta farko rabbana wadda a fihim rasulan ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وانا cikin سورة البقرة kenan aya ta 129 ta biyun ita ma tana cikin كما أرسلنا فيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكي يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم hmm. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون wannan cikin bakara kenan aya ta 151 mun samu nawa guda biyu wannan ita ce ta uku wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikma كفدوك شقاء آل إمران سامو لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي في ضلال مبين wannan cikin Ali Imran kenan aya ta 164 ta biyar akwai guda ɗaya a nisa'i wa anzalna wa anzalna ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نساء آية تقليد قوم شاء سيكما آية تجوء الجمعة هو الذي بعث في الأمة الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال muni waɗannan su ne guda shida sai dai kuma akwai wuri ɗaya da Allah ya kira ƙur'ani da cewa ayatuhu ayatin la ya kira kuma alhikima a wurin ayatin lahi da kuma walhikima. ka koma a hazam a cikin a hazam a ranar واذكروا نعمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا wannan kuma maimakon alkitab sai Allah ta'ala ya kira Qur'anin ayatullah sai kuma ya kira hikima cikin ahzab aya ta 34 waɗannan ayoyi da aran ma ya kaji su ne waɗanda suke da munasaba da wannan alkitabu wal hikima wanda kai tsaye qur'ani Allah yake nufi a magana mafi inganci an gwama su an maimaita a wurare guda shida a qur'ani ayar farko da ya kawo mana shine aya da ke cikin suratul baqara aya ta 129 shine wata aya ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة آية تبيو تكن بقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون آية تدليد خمسين دقيقة سيكم إتوانا وما أنزل عليكم من الكتاب wal hikima sai kuma cikin suratu ali imrana laqad manna allahu ala al mu'minina iz ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin aya ta 164 sai kuma ayat da ya kawo mana a cikin suratun nisa'i wa anzala kama lam wa anzala Allahu alayka kitaba wal hikmata wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima aya 113 sai dai aramata ta farkon ayar ya dauko ni kuma na bashi rabin ta ne shikenan sai na nawa sai na shida suratul jumu'a huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma muhallu shahid alkitabu wal hikima da suke nufin qur'ani a waɗannan wurare shida suka maimaito sai kuma inda aka kira alkitab da ayatullah alhikima aka maimaita wanda shi ma iya nufin qur'ani da sunna ne shine cikin suratul ahzab aya ta 34 wa zukurna ma yusla fi buyutikunna min lahi shine alkitab wal hikima iya nufin sunna mafhum hmm. tayyib zaka wannan sune yadda Allah yake gwama alkitab wal hikima a cikin qur'ani ya izukun bi Allah ta'ala yana muku wa'azi da me da saƙonsu na ƙur'ani ɗin da sunna Allah ta'ala yana muku wa'azi da shi yana muku wa'azi da saƙon musulunci ya izukun shi ne yuzakirukum targhiban wa tarhiban yana tunatar da ku kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah takawa da kalmar takawa da abin da aka ciro a cikin takawa Allah ya maimaita shi akalla sau 254 a Kur'ani. babu wata kalmar da Allah ya gwama alherin duniya da lahira da ita a duk ƙur'ani kaman kalimatu takawa. Allah ta'ala ya ce wattaqullaha ku yi takawa, in kun yi takawa duniya da lahira duk abinda kuke nema Allah zai ba ku wa alamu ku sani laha lalle Allah bi kulli shay'in akan kowane abu alimin mai ilimi ne Munan ilimin mu yake da karanci amma Allah ta'ala babu abun da ke buya gare shi a sammai ko a kasai wala yuhit إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم wannan ya koma cikin Ali Imran kenan aya ta biyar inna Allah lalle Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' babu abun da ke buya gare shi a cikin sammai ko a kasai ali imran aya ta biyar ba abun da ke buya zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alimun saboda me saboda babu abun da yake buya gare shi amma mu abu na buya yanzu ina cikin ɗakin nan ko cikin ofishin nan abun da ke wajen ɗakin ko ofishin ba na ganin sa sai abun ya shigo abun da ke ciki waje daga inda nake ba na ganin sa amma Allah yana gani abin da ke aukuwa a cikin gidana yanzu ba na ganinsa abin da ke aukuwa yanzu a cikin abin hawa na ba na ganinsa Allah ta'ala ko babu abin da ke buya gare shi babu wata عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله عنده وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو a wajen mafatihul gaibi dukkanin suna wurin Allah subhanahu wata'ala ne babu wanda ya sani sai shi amma ba akan gaibi muke magana hakika muna magana akan ilimin sa ne wannan kuma suna bayani akan ilimin gaibin Allah ya kai ya san abin da yake me on scene abin da yake na gaibi amma wannan aya na magana akan ilimin sa ya shiga ko ina wannan aya da ya kafa wani rubuta ilimin Allah ta'ala ya kai hatta gaibi abin da idan mu baya gani ko abin da zai zo fil mustaqbal in the future time Allah ta'ala ya san shi ina ga ana nuna lokaci yayi sai mu dakata a ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم